i mai amarya boy. a halin yanzu sani liyaliya wanda ya yi a tikun kawai a tikun kawai da kuma wakar da ya yi ta pdp good blessing ya riga ya canza sheka daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc daura ka hutu rara dai yana ɗaya daga cikin waɗanda sun ka ɗaga hannunsa kuma sun ka gabatar sheshi ga al'umma da wannan labari da wasu labaruka za su zo muku a wannan tashar tamu mai suna fitilar kaniwood idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙarar sanarwa don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci Dauda Kabutu rara ne ke gabatar da Sani Liyaliya wannan wanda ya waka Sambisa kuma ya dawo ya waka a Atikun kawai a Atikun kawai dan takarar shugabancin kasar Najeriya karkashin tutar jam'iyyar PDP kuma ya dawo ya waka PDP God Blessing da kuma wasu sauran wakokin da yawa yan takarar gwamnoni da kuma sanatoci a cikin jam'iyyar PDP to shine fa yau ya riga ya yi wanka ya koma jam'iyyar APC sakamakon Dauda Kabutu rana domin kuwa Dauda Kabutu rana ya janyo shi cikin tafiyar APC tare da shi da gwamnan jihar Zamfara wato Mutawallin Maradon mawaka da dama na cikin masana'antar Kaniwo suna canza sheka lokaci bayan bayan lokaci wasu sukan koma jam'iyyar adawa wasu kuma su koma jam'iyyar mai mulki to yanzu dai sani lalai yana cikin mawaka manya na cikin jam'iyyar pdp wanda duk a masana'antar kaniwood jam'iyyar pdp ba ta da wani babban mawaki wanda wuce na naziru sakin waka sai kuma sani liyaliya wanda a halin yanzu sani liyaliya ya riga ya yi hijira daga jam'iyyar ta pdp zuwa jam'iyya mai mulkin ƙasar najeriya wato jam'iyyar apc daura kawutu rara dai ya ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari na canza shekar sani liyaliya daga jam'iyyar ta apc daga jam'iyyar ta pdp zuwa jam'iyyar apc wayannan abubuwan da ke gudana a cikin masana'antar kani wani bangare suna hada kawunan 'yan masana'antar ne wani bangaren kuma suna rarraba kawunan 'yan masana'antar domin kuwa sani liyaliya ya kasance cikin ɗan industry ma'ana mai sana'a harkar fim da waka musamman idan za ku iya tunawa irin waƙoƙin da ya saki a baya na wakokin sambisa da kuma waƙoƙin matar soja da dai sauransu ya riga ya shiga cikin harkar wato ta kaniwo ɗari bisa ɗari sai gashi yanzu ya bar jam'iyyar pdp ya koma jam'iyyar apc magoya bayansa da dama da kuma wasu da ke ikirarin cewa yarensa ne ba su riga sun bi shi jam'iyyar ta apc ba domin kuwa shi kaɗai an gabatar a wurin taron da aka yi a zamfara daura kawutu rara ne dai ya daga hannunsa ya bayyana ma al'umma cewa sani layaliya ya riga ya bar jam'iyyar pdp ya dawo jam'iyyar apc inda har aka saka wakar da yawa wato dan takarar sanata a zamfara din da kuma wakar da yawa gwamnan zamfara bello mutawalle a wurin taron wannan ne ya tabbatar ma al'umma cewa babu wani shakku ko kuma kwankwanto akan komawar sani liyaliya jam'iyyar apc tunda an gan shi gashi wurin taron kuma har ya rera waƙoƙi sai dai kuma wasu 'yan jam'iyyar pdp na bayyana ra'ayinsu kan ficewar sani liyaliya akan cewa ya kasa haƙuri ne da kuma irin abubuwan da ake masa bai gode ba ganin cewa ya kamata a ce an wuce yi masa wannan hidimomi kuma 'yan pdp sun ce ba damuwa daman duk wanda kaga ya fice daga jam'iyyar pdp to ba mutumin arziki ba ne domin kuwa su sun fi son mutanen arziki tare da su ta bangare ɗaya kuma yan apc murna sun kai da nishadi da jin daɗin dawowar sani layalaya a cikin jam'iyyar apc inda sani layalayan ya burge yan jam'iyyar apc ɗari bisa ɗari domin kuwa daman suna jin haushin zaman sani layaliya cikin jam'iyyar pdp yanzu dai sani layaliya ya riga ya hijira ya dawo cikin jam'iyyar apc ta bangare ɗaya kuwa rahotanni da labarai sun bayyana cewa mafi yawan yaren sani layaliya ba su bi shi ba cikin jam'iyyar ta apc shi kuwa daura kawutu rarara ya rika hannun sani layaliya ɗari bisa ɗari har inda aka hange su suna rawa kan wurin taro da shi da sani layaliya. idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu mai suna fidelar mu, to ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙarar sanarwa don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci mun gode da lokacin kallo.